Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Rediyo Hausa biyu VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan da yar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shafin bloomberg ya ce bututun dala biliyan 25 daga najeriya zuwa morocco zai iya samar da iskar gas ga nahiyar turai iran ta sake kiran jakadan birtaniya saboda katsalandan da kasarsa ke yi a cikin harkokinta na cikin gida erdogan na turkiya ya ce kasashen yammacin turai sun yi kwarar lissafi akan abin da zai biyo bayan rikicin ukraine yanzu kuma ga labaran da ke da ke shafin bloomberg ya bayar da rahoton cewa babban kamfanin mai da iskar gas na nigeria nnpc na wani yunkuri na cin gajiya daga bukatun kasashen turai na samun sabbin hanyoyi na samar da iskar gas bayan kaddamar da ayyukan soji da rasha ta yi a cikin kasar ukraine a wata hira da da manema labarai a birnin abuja babban birnin nigeria shugaban kamfanin na npc mele kyari ya bayyana cewa dukkanin shirye-shirye suna tafiya kamar yadda aka tsara ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa game da samar da kuɗaɗe ba tare da bayyana cibiyoyi da ke sha'awar tallafawa aikin shimfiɗa bututun ba wanda tsawonsa zai kai kilomita 5,600 wanda kuma zai kai iskar gas zuwa kasashe goma sha ɗaya da ke gabar teku a yammaci da arewacin nahiyar afirka wanda kuma zai isa zuwa kasar morocco kafin isa da shi zuwa italiya ko spain ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen nahiyar afirka wata hada kasashe goma sha biyar ita ma ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya najeriya ce kasa mafi yawan iskar gas a nahiyar afirka wanda kai kimanin kafa murabba'i tiriliyan ɗari 200 wanda sa ba a amfana da shi gwamnatin najeriya ta ce tana son kara kuɗin shigarta daga waɗannan albarkatu na iskar gas maimakon dogaro da ɗanyen man fetur a mafi yawan harkokinta inda kyara ya ce aikin fitar da iskar gas a najeriya zai rubanya har su hudu a nan gaba makita harkokin wajen kasar iran a karo na uku a cikin watanni da suka gabata ta gaici jakadan birtaniya a birnin tehran simon sharflev a kan tsoma bakin da birtaniya take a cikin harkokin cikin gida na kasar ta iran da kuma sabon takunkumin da birtaniya ta ɗorawa kasar iran a cewar sanarwar a litinin babban darakta mai kula da harkokin kasashen yammacin turai a ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya isar da sakon ma'aikatar ga jakadan kasar ta burtaniya inda ya kausar suka kan shigar shigula da burtaniya take a cikin harkokin cikin gida na kasar iran inda bai cewa abin da burtaniya take yi ba abu ne da za a taɓa lamuncewa da shi ba sannan kuma burtaniya ba ta da haƙƙin tsoma baki a cikin harkokin cikin gida na ƙasa mai cikakken 'yanci na siyasa ya kuma bayyana takunkumin da birtaniya ta ɗorawa jami'an 'yan sanda masu kula da ɗa'ar jama'a na ƙasar iran da cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da birtaniya take yi domin tabbatar da ikonta akan ƙasashe masu 'yanci ya bayyana cewa ƙasar iran kuma ba za ta taɓa zama ɗaya daga cikin ƙasashen da za su miƙa wuya ga irin wannan matsin lamba ba ya kuma jaddada cewa ƙasar iran ɗin za ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kalubalantar irin waɗannan matakai da suka sabawa dokoki na ƙasa da ƙasa to jama'a masu kada afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan a wani jawabi wanda ya yi a birnin ankara na kasar turkiya ya ce ƙasashen yammacin duniya ba su iya yin dogon tunani kan sakamakon cikin ƙasar ukraine ba da haka wasu daga cikinsu a yanzu suna tunanin yadda za su tsira a lokacin hunturu mai zuwa a cewar shugaban na turkiya lokaci mai zuwa zai zama lokaci na rikici da rashin tabbas a kasashen turai ya kuma nana da cewa yayin da masu arziki suke kara arziki miliyan mutane daga afirka zuwa asiya suna ci gaba da fama da rashin abinci da kuma kasa samun abubuwa na bukatar rayuwa na yau da kullum erdogan ya kara da cewa hawa farashin kayayyaki wanda ya kai matsayinsa mafi girma a cikin shekaru hamsin zuwa 60 da suka gabata ya jefa kowa a cikin mawuyacin hali a ciki har da kasashen yammacin duniya akwai damuwa game da samar da abinci in ji shi mun ji wasu shugabanni suna tambayar yadda za a shawo kan wannan matsala a lokacin sanyi a ƙarshe erdogan ya bayyana cewa ba su yi la'akari da abubuwa waɗanda suke faruwa a tsakanin rasha da ukraine ba a mahanga ta hankali tun da farko ardigan da ya gargaɗi ƙasashen yammacin duniya da cewa za su iya fuskantar matsaloli sosai saboda takaita yawan iskar gas da suke samu daga ƙasar rasha yadda kuma turkiya ba za ta fuskanci irin wannan matsala a hunturu mai zuwa ba shugaban kwamitin gudanarwa na ƙasar sudan abdulfatah al-burhan ya sake jaddada anirar hukumar soji a ficewa daga fagen siyasa tare da ci gaba da abin da ya kira gudanar da ayyuka na kyai haɗin kan ƙasa a wani jawabi wanda ya gudanar a jiya a jihar river nile alburhan ya ce rundunar sojin ƙasar sudan ba su sha'awar kasancewa a kan madafin iko sannan kuma ya bayyana cewa nan da lokuta masu zuwa za su mika mulki ga hannun farar hula ya yi kira da fifiko akan manyan ayyuka na kiyaye tsaro da zaman lafiyar al'ummar ƙasa da kuma haɓaka ci gabanta da kuma tattalin arzikinta sannan kuma alburhan ya bayyana cewa ƙasar sudan a halin yanzu tana buƙatar haɗin kai a tsakanin dukkanin ɓangarori a fagagen siyasa da kuma zamantakewa sannan kuma bayyana cewa yin aiki tare tare da fahimtar juna a tsakanin dukkanin ɓangarori shine babban abin da sudan take buƙata bisa la'akari da manyan ƙalubale da suke a gabanta to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafinmu na intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shirin wanda yake kawo muku sharhi kan labarai masu muhimmanci wanda suka faru ko kuma suke faruwa a duniya a fagagen siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Sannan mu je ra'ayi masana dangane da su. A yau ma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala sauraro kamar yadda kuka sani a cikin 'yan makonni da suka gabata ne a nan ƙasar iran aka sami tashe-tashen hankula da kuma hargitsi da kuma tarzoma na mutanen ƙasar wanda ya zama makami ga makiya jimhuriyar musulunci ta iran a kasashen duniya musamman kasashen yamma don cimma mummunan manufofinsu a kan kasar iran wanda kuma shine ganin bayan tsari wanda yake jagorantar kasar fiye da shekaru 40 da suka gabata a cikin shirin na yau muna so mu yi dubi dangane da tarihin tashe-tashen hankula da kuma hargitsi irin wannan da aka yi a jimhuriyar musulunci ta iran tun shekara 1999 zuwa 2022 da muke ciki wato wannan shekarar idan mun cire tashe-tashen hankulan da suka faru a farkon nasarar junjo hali musulunci wanda ya kasance na nuna kiyayya ga jimhuriyar musulunci ta iran wanda kuma ya zama sanadiyar samar da ƙungiyar 'yan tawaye ko kuma 'yan ta'adda munafukai makiya jamhuriyar musulunci ta inan wato mko daga baya da kuma yakin da ƙasar ta fafata da ƙasar iraki na shekaru takwas muna iya cewa tashe-tashen hankula wanda aka yi a shekarar 1999 da 2009 da kuma 2017 da kuma wannan shekara ta 2022 su ne wanda aka yi wa'anda kuma suka sami tallafi daga manya-manyan kasashen duniya wa'anda suke neman duk wata hanya da za su samu don kawo ƙarshen jamhuriyar musulunci ta iran a cikin shirin na yau za mu dubi dalilan da masu tashe-tashen hankula suka raba da su don samar da hargitsi da kuma rashin zaman lafiya a cikin ƙasar iran da kuma rawar da kafafen yada labarai na manya-manyan ƙasashen duniya musamman ƙasashen amurka da turai suka taka wajen rubuta rikici don cimma manufofinsu ta wa'annan hanyoyi makiya jimhuriyar musulunci ta iran bayan gazawa wajen ganin bayan tsarin musulunci wanda yake tafiyar da ƙasar tun shekarar 1979 tare da yin amfani da hanyoyi daban-daban daga ƙarshe sun koma kan samar da rikici ko kuma hargitsi a cikin gida don cimma manufofinsu da suka kasa cimma a cikin shekarun da suka gabata a shekarar 1999 da kuma 2009 dai sun raba da wasu al'amura na siyasa a kasar don kunna wutar rikici a tsakanin mutanen kasar kuma daga cikinsu akwai lokacin da gwamnatin kasar ta rufe wasu jaridu a nan kasar su wanda suka buga wasu abubuwa ko kuma labarai wa'anda suka kaskanta shugabannin juyin hali musulunci a nan kasar iran da kuma raya cewa an yi makudi a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a shekara ta 2009 wannan a fagen siyasa kenan sai kuma a shekara ta 2017 da kuma ta wannan shekara ta 2022 sun raba ne da to matsalolin tattalin arziki da kuma zamantakewa da kuma na al'adu don kunna wutar rikici a kasar. a kowanne daga cikinsu dai sun kasa cimma manufofinsu na samar da hargitsi a cikin ƙasar iran wanda daga nan za su shigo su kuma gabayan jamhuriyar musulunci ta iran a shekara ta 2017 dai sun raba da ƙarin farashin man fetur wanda gwamnatin ƙasar ta yi wajen tada hargitsi a ƙasar sai kuma wannan shekarar sun raba da mutuwar wata mata diyar shekara 22 wacce yake kira masu amini wacce ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sanda a nan birnin tehran inda aka kawo ta saboda rashin kula da hijabi musulunci amma sai rai ta yi halinta bayan kwanaki uku tana jinya wani asibiti a nan birnin tehran ma'aikatar shari'a a nan jihunar musulunci ta iran da ya tabbatar da cewa babu wanda ya taɓa masa amini daga cikin 'yan sandan gyaran hali a nan birnin tehran inda aka kai ta har zuwa lokacin faduwanta da kuma kai ta asibiti don haka a cikin shekaru kimanin ashirin da suka gabata makiya jimura musulunci ta iran sun yi amfani da salo na tada hargitsi a cikin ƙasar iran don cimma manufofinsu kuma a cikin kowanne daga cikinsu an rasa rayukan mutane sannan an barnata dukiyoyi da dama mafi muni daga cikinsu shine wanda ya auku bayan zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2009 kuma a dukkanin hargitsan da suka tayar jami'an tsaro da kuma mayakan sa wanda ake kira basish a nan iran su ne suka fi cutuwa ko kuma su ne suka fi rasa rayukansu a wannan rikice-rikicen sai dai wani bambanci tsakanin hargitsin da aka tayar a shekarar 1999 da 2009 da kuma na wannan shekara ta 2022 su ne irin nau'in kafafen yada hargitsin da suka yi amfani da su a shekarun baya dai sun yi amfani da tashoshin talabijin ta bbc farsi da kuma voa farsi don ingiza matasa musamman a jami'oyin kasar don tada hargitsi amma a wannan shekarar sun yi amfani da tashoshin talabijin da dama bayan guda biyu da muka ambata a baya wato akwai iran international ta harshen farisanci awa 24 mallakin gwamnatin kasar saudiya wacce take birnin london na kasar birtaniya da kowa monito da sauransu wa'annan tashoshin dama an kafa su ne musamman don samar da hargitsi a cikin jimhuriyar musulunci ta iran bugu da ƙari a hargitsin hijabi ko kuma na masu amini wato na wannan shekaran sun yi amfani da shafukan sadarwa na zamani fiye da ma na tashoshin talabijin da rediyo da suka yi amfani da su na musamman don tada hargitsi a ƙasar ta iran don masu hargitsin sukan aika musu da hotunan hargitsin da suke tayarwa sannan sukan yi amfani da wayoyinsu don ba da sanarwa ga wuraren da za su taru don tada hargitsi har ila yau a wannan karon sun samar da tashoshin talabijin na musamman wanda manufofinsu su ne ta da hargitsi a ƙasar iran ba su da wata manufa in ban da wannan kuma su ne wa'anda muka ambata a sama da kuma tashar talabijin ta a hawazi ko kuma ta ingiza iraniyawa larabawa su shiga cikin hargitsin shafukan yanar gizo da suka yi amfani da su a wannan karon dai suna da yawa sai dai duk tare da farfagandan da suka yada a wannan karon gwamnatin kasar iran da kuma mutanen kasar wa'anda suke goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran sun tashi don fuskantar wannan matsalar wanda ya kai ga rasa rayukan wasu daga cikin mutanen gari wa'anda ba su san hawa ko sauka ba ko kuma kona shagunan duk wanda baya tare da su ko kuma baya goyon bayan su wani bambanci a tsakanin hargitsin shekarun da suka gabata da kuma na wannan shekara da farko akan fara zanga-zangar lumana sai daga baya zanga-zangar ta juya ta zama hargitsi da tashin hankali da kone-kone da kashe mutane amma a bana tun farkon hargitsin suka fara kone-kone da kisa mutane da makamai na hannu kamar wukake da sauransu har ila yau sun yi amfani da bindiga a wasu wurare wasunsu sun shigo da wa'annan bindigogi ne daga barauniyar hanya da wannan kuma na iya cewa fahimtar cewa masu goyon bayan hargitsi don cimma manufofinsu na kifar da jimhuriyar musulunci ta iran dama tashin hankali ne kawai suke nema ba bayyana damuwansu dangane da mutuwar masu amini a wannan karon ba don a cikin tsarin mulkin jimhuriyar musulunci ta iran yin zanga-zangar lumana da kuma nuna korafi kan al'amura da suke faruwa a ƙasan ya halatta al'amura na siyasa ne tattalin arziki na zamantakewa ne da sauransu ko mutane sun sha amfani da wannan damar ba tare da ya kai ga hargitsi ko salwantar rayuka da dukiyoyi ba sai ko abu na ƙarshe a wannan shirin shine yawan mutanen da suka fito a shekarun baya wato a shekarar 1999 da kuma 2009 da kuma 2017 sun fi yawa idan an kwatanta ta wannan shekara ta 2022 bayan mutuwar masa amini da kuma matsalar hijabi a wannan karon hatta wanda suke goyon bayan su sun takaita wajen hashtag a shafukan sadarwa ko kuma shafukan zumunta don haka kafafen yada labarai masu yi masu farfaganda kan hargitsi da suke tayarwa sun takaita ga nuna wurare kaɗan ne ko wuri guda ne don ba sa samun goyon bayan da suke tsammanin za su samu a ƙasar, mafi yawan mutane dai sun damu da harkokinsu na kasuwanci na karatu ko kuma na ayyukan sana'arsu don kyautata rayuwarsu banda haka sun fi fahimtar cewa ta da hargitsi ba za ta kai su ko ina ba wajen warware matsalolin da suke fuskanta ko kuma suke sawwala cewa za su iya warware su duk da cewa an san mutane suna cikin matsala saboda irin takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda kasashen turai da amurka suka dora wa kasar daga mutane da dama sun mai da hankali wajen neman abin da za su warware matsalolinsu na rayuwa daga ƙarshe dai wasu masana sun bayyana cewa makiya jimhuriyar musulunci ta iran za su ci gaba da neman duk wata dama don ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran za su ci gaba da rabawa da duk wani abu da suka samu ko kuma za su yi riko da shi don cimma manufarsu ta gani bayan jamhuriyar musulunci ta iran amma da alamu ruwa ya karewa dan kada don kuwa sun yi amfani da duk abin da za su iya yi don cimma wannan manufar ya zuwa yanzu sun kasa samun nasara sannan da idan allah ba za su taɓa kaiwa ga gurinsu ba. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu ni tayar na ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga nan maradi jamhuriyar Nijar Radio Iran. Eh, Za ni tsokaci bisa kan an dai jawo hankalin shugaban kasa Muhammadu Bazum da shi da ministan ilimi mai zurhi a maradi wallahi HDN ga hili suke kwana ko ko cikin dan tol kaske kaske suna gadi HDN gadi suke yi wallahi shugaban kasa yadda ka san kai matsayinka na uba Galakwal kuma wanda kai mushen lakwal ne to ka taimaka ma university maradi ba wurin kwana wallahi mai sulhu president bazum da kai da minister ɗinka na mai sayaman mai zirhi take kowa ce to dan girman Allah ku taimaka mu nan da jihar maradi wallahi yaran mu gahidi suke kwana ni ne rabi da malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga maradi jamhuriyar Nijar. Radio VOH tahiran sashin Hausa na Radio tahiran me muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan kira da gwamnatin Amurka zukatan ma kasa burkina faso kata ta yarda ta kulla kawance eh, da kasa rasha to gaskiya wannan kalamai da gwamnatin amurka ta yi mu a wajen mu kasashen mu na afirka ba abin da suke nunawa illa hayo kasashen mu suna cikin mulkin malakawu in ba rishin gaskiya ba ta za a ce wa kasa an ba ta incin kanta wajen shekara sittin da wani abu amma kuma da ta tashi za ta wani abin da yake gyara ƙasar ta da eh, abin da ra'ayin abin da 'yan kasa suke bukata sai ka ka samu wata wata ƙasa cikin duniya wadda take da karfin faɗa a tamu wannan ƙasa ca wannan mu a ganin mu ba abin da yake nunawa illa kawai suna ɗarme ma ƙasar faransa gindi ta za a cewa ƙasa tana da incin ta kuma sai an zaɓin mata da wadda za ta hurɗa wadda za ta kawo musu cigaba gaskiya wannan kira da gwamnatin amurka take yi mu ba abin da za a jawo mata cikin nahiyar mu ta afirka illa ta bi bayan ƙasar faransa baƙin jini ne kawai za su samu in suna son zaman lahiya su bar ƙasashen mu na afirka su zaɓi abokan hulɗa duk wanda suke so a faɗin duniya ga rediyo iran mai muku magana alkasum daga nan agadez ku tashi lafiya. Ah, Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da komawar karatun boko na bana a Niger to na 2022 zuwa 2023 muna yi wa dukkanin ɗaliban Niger barka sannan da fatan Allah ya bada sa'a musamman ma namu na nan Zandayar ganin cewa shekarar da ta gabata an samu sakamako mai kyau da fatan bana ma za su jajirce idan Allah ya kai mu su ƙara samun sakamakon da ya fi na wanda ya gabata sannan muna kira ga hukumomin da al'amarin ilimi ya rataya a kansu na nan zandar da su yi duk mai yiwuwa na ganin cewa eh, duk ɗalibin da ya zama na hakkin shi ne na eh, kayan aikin da gwamnati ta bada na irin kayyuka da irin dai duk abubuwa dai na karatu ya zama na kowane yaro an bashi ko ba gaskiya ba dan kada a je a yi irin na wancan shekarun da suka gabata da muka ga jagororin ilimi suna fiddo da irin wannan kayayyaki suna saida su a kasuwa wanda shi kuma gwamnati ce ta bada hakki ne na ɗalibai a basu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Dokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum ta Hausa mai magana Muhammadu Lawal Luwaye garin matsinkai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi yau zan yi tsokaci ne dangane da kaka wato da ta gabato a wajen tattarar amfanin gona to ya kamata 'yan uwa a yi hattara kada a yi almubazzaranci a riƙa ta siyarwa ba ji ba gani amfanin gona saboda ya kamata gwamnati ta shigo wannan tsari mu na manoma a zanki sayan amfanin mu da daraja a wani lokaci saboda akwai 'yan kasuwa wanda ba alkhairi ne a zuciyarsu idan lokaci ya zo na amfanin gona su zo su kare yadda amfanin gonan namu su rika siyewa sai lokaci ya yi su zo su rika sayar mana da tsada to ya kamata don girman allah gwamnatin jamhuriyar nijar ku taimaka ku sayi amfanin gona da daraja in lokaci ya yi ku yi irin na baba canja kuma ku sayar mana da farashi mai rahusa muryar jamhuriyar musulunci ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo ta kiran sunana comrade ibrahim lara gafta karamar hukumar ke kasan jihar jigawa tarayyar najeriya a halin yanzu na birnin fatako to a hakikanin gaskiya wannan al'amura da yake kasancewa a kasar mu najeriya musamman rashin tsaro da shauran abubuwa hanyoyi ba kyau ga kuma wannan musamman ambaliyar ruwa da aka shafa ma a jihohin mu arewa musamman jihar kano da jigawa da kuma yobe da neja to gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ta dauki mataki domin ta ga ta tallafa waɗannan mutane domin wahalar da suke ciki a rage musu ita dan gwamnati ba ta iya musu wani abun da zai raba su da wannan wahalar ba ya da rage musu amma gaskiya mutane suna cikin wani yanayi saboda ka kashe kuɗi ka yi noma kuma ruwa ya zo ya lalata da fatan gwamnati ta taimaka ta duwa al'umma domin a ga an inganta rayukan al'ummacin najeriya gaba daya na gode da rediyo ta shirin suna na kwamar dibrashi lara gabta karamar hukumar kiri kasama jihar jigawa tarayyar najeriya tashi lafiya assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zifi ibrahim rugar Malam Shagal gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau tsokaci na zai je ne kai tsaye ga kasar ku kasar Iran. Ya kamata al'ummar kasar Iran su sani cewa wannan zanga-zangar da ake yi babu abin da za ta jawo illa kuma baya ga kasar duba da yadda dama kasar ta ce kan siradi na 'yan adawa ma'ana sauran kasashen duniya wasu kasashen duniya tana kan siradin su ma'ana dai suna jira su ga dan ta kaɗan su fito suna yayata wa duniya tunda kuna gani yanzu kai tsaye gashi nan faransa ta yi kira ga kakaba ma iran takunkumi kuma mun sha ganin irin waɗannan zanga-zanga an shayin su a ƙasashe da dama amma saboda su ba su kan siladi kamar yadda iran ta ci kan siladi wanga su ba a yi musu magana a sa musu takunkumi ba da wannan muke ƙara kira ga al'umma iran ya kamata su mutunta al'adunsu sannan su mutunta ƙasarsu ma'ana dai su daina bari tura suna musu ɗauke ɗaya ɗaya da fata kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Tsokaci na yau jinjina ce ta musamman zuwa ga sabon shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore da irin jan namijin kokarin da ya da aikewa da kimanin tan saba'in a wani dan gari mai suna Jibo a nan cikin Burkina Faso. A hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kwarai da gaske kuma Allah ubangiji ba ya sa'a akan mulki da ma daidaita zamantakewa al'umma eh, na Burkina Faso. Da haka kuma muke ake kira ga shugaba ibrahim da kadda ya sake ya ɗauki shawarar shugaban amurka wanda yake cewa ya yi watsi da duk wata halaka da zata haɗa su da shugaban rasha duba da cewa amurka nan mun gani yanzu sun zo sun sa iran gaba sun tunzura mata suna nan suna ta zanga-zanga sai an basu incin kai sai an yi menene don su da gwalgwala musu kasa to da haka muke kira dai da shugaba ibrahim kadda ya sake ya ɗauki wannan shawarar ya yi koyi da ƙasar mali inda gata a kwanan nan shugaban rasha ya aiko ma eh, mali da kimanin tan dubu ɗari uku na taki na takin zamani to da haka ne muke kira ga shugaba ibrahim ya yi kaffa kaffa da harka amurkawa to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya Tukar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu. barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tabiyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu yau za mu ci gaba da tattaunawa da muka somo da wani mai nazarin harkokin addinin musulunci daga garin Bocin yakubu mai suna sanusi mai suna malam sanusi Wunci wanda zai mana bayani kan tarbiyyar yara mai wannan nazari zai ci gaba ne da bayani kan mahangar masana kan tasirin tarbiyyar yara malam miki farare. A'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. A ci gaban shirin mu na tarbiyyar iyali, a yau za mu taɓo batun matakin zaɓar macen da ta dace mutum ya aura ce. domin gudanar da tsarin rayuwar iyali mai inganci kamar haka. Hakika ɗaukar matakin gudanar da zaɓe kan matar da mutum zai aura ya fi mahimmanci akan gudanar da zaɓe kan mijin da mace za ta aura a fuskar tarbiyya saboda mace ta fi yin tasiri akan ɗan da za ta haifa fiye da mahaifinsa. Manzon tsira Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa dangane da zaɓar macen aure yana cewa ka yi dubi a ina za ka ajiye zuriyarka saboda tushen iyalai yana tasiri kan yaro har ila yau a wata ruwayar manzon rahama a tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fayyace muhimmancin zaɓar matar da za a aura yana mai bayyana cewa ku nema wa maniyinku wajen da ya dace kuma ku zaɓi mace ta gari haka zalika yana daga cikin hanyoyin tarbiyya kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon tsira muhammadu dan abdullahi da iyalan gidansa tsarkaka alaihi samun kyakkyawar alaka da fahimtar juna gami da soyayya saboda soyayya mai karfi tsakanin ma'aurata wato miji da mata hakika samun kyakkyawar alaka tsakanin ma'aurata wata babbar shimfiɗa ce mai karko ta ɗora yaran da za su haifa kan ingantaccen tubalin tarbiyya inda yara za su zame masu koyi da ɗabi'un mahaifansu tare da mutunta su gami da tasirantuwa da tarbiyyansu da kuma yin biyayya gare su kuma hakan zai gagarumin tasiri a tunanin yara inda a lokacin da suka kai ga matakin aure za su gudanar da kyakkyawar mu'amala da abokan zamansu na aure kamar yadda suka gani daga mahaifansu har ila yau koyarwan addini da kyawawan ɗabi'u a fagen rayuwar ma'aurata suna daga cikin muhimman al'amura da suke yin tasiri a fagen tarbiyyar yara. Hakika duk irin tasirin da addini da kyawun ɗabi'u suka yi a lokacin rayuwar yara, to gwargwadon wannan tasiri ne koyarwa ta addini da kyawun ɗabi'u da suka yi koyi daga mahaifansu za su yi tasiri a fagen rayuwarsu a lokacin da suka girma suka mallaki hankulansu. Binciken ilimi yana nuni da cewa irin mutanen da suke son samun mata daidai da ɗabi'ar rayuwarsu a mafi yawan lokuta su ne mutanen da suke gina tunaninsu akan tubali na aƙidar addini al'ada salon rayuwar iyali da tsarin zamantakewan al'ummansu. masu sauraro ku ku shafa wani shiri na zuwa muku ne daga nan radio BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga bautan Yakubu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan mahangar masana kan tasirin tarbiyyar yara. Hakika tsarin rayuwar iyali mai inganci shine tsarin rayuwa da ya ginu akan tubali na kyawan ɗabi'u, aƙidar addini da ingantaccen tsarin zamantakewar al'umma. waɗanda suke ci gaba da gudana zamani zuwa zamani tabbas irin wannan tsarin rayuwar iyali shine ke kunshe da kyakkyawar tarbiyya da fahimtar juna tsakanin iyalai babu shakka mafi muhimmancin tubalin aure da tafarkin gudanar da rayuwar aure mai karko shine wanda aka gina shi akan mahangar addini kuma ma'aurata so kasance suna gudanar da rayuwarsu akan koyarwa da shiriyar addini da ya zo daga Allah dangane da haka manzon rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake fayyace cewa duk wanda ya auri mace a kan tubalin addini da imaninta to lalle allah maɗaukaki zai wadata shi da arzikin duniya tabbas muhimmanci da wajabcin sanya addini a matsayin ma'aunin zaben macen aure shine ana so ne miji da mata su kasance suna gudanar da rayuwarsu a kan salon rayuwa guda da fahimtar juna a tsakaninsu inda za su samu daidaiton matsayi a fagen tunaninsu da aƙidarsu gami da ɗabi'unsu har ila yau mace ma'abuciyar addini a mafi yawan lokaci an fi samun cewa ta fito ce daga zuriya mai tsoron Allah da riko da aƙida lamarin da zai karfafa ta akan tsarkin zuciya kyawan ɗabi'u da nisantar munanan ayyuka hakika tsarkakar zuriya da riko da addini suke yin gagarumin tasiri a fagen tarbiyya tare da ɗora mutum a kan kyakkyawan tubalin rayuwa mai inganci tabbas riko da koyarwar addini shine babban tubalin tarbiyya da zai taimaka a fagen katange mutum daga gurbatan tunani da abkawa cikin munanan ɗabi'u masu rusa ɗan adamtaka tabbas kyakkyawar ɗabi'a a mahanga ta hankali da shari'a siffa ce da ake ƙaunarta sakamakon haka miji da mata a matsayinsu na tushen iyali suna buƙatar siffantuwa da kyawun ɗabi'u a fagen rayuwarsu domin su kasance abin koyi ga 'ya'yayensu saboda yana daga cikin manyan manufar aiko annabawa da manzanni shimfiɗa kyawun ɗabi'u a kan doron ƙasa a fili yake cewa riko da addini da siffantuwa da kyawun ɗabi'u suna taka gagarumar rawa a fagen tarbiyya da ɗora yara akan ingantaccen tafarki saboda a duk lokacin da mahaifa so kasance masu riko da addini da siffantuwa da kyawun ɗabi'u sun fi nasarar samar da yara nagari masu tarbiyya da za su amfanar da al'ummarsu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu rado ga shirya malam ya fara koro bayani to amma lokacin namu takaitacce ne da karshe muna a sanusi ino mai nazarin rokin addinin musulunci daga garin bautan yakubu godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon BOH Hausa da ke birnin Tehran na ƙasar Iran ni awal da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da an lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har Allah yau barka mu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu kwararrun da suka kware kuma suka yi wa sanin nasu ba shanin shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka a cikin wannan shiri namu za mu tabo shirin nan ne na taron shekara-shekara na babban majalisar ɗinkin duniya da aka gabatar a watan da ya wuce a kasar Amerika inda shugabanni da wakilan kasashe suka halarta a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin wannan taron shugabanni da wakilan kasashe sun yi bayani game da matsalolin da kasashensu ke ciki da kuma hanyoyin da za a bi a warware su wasu kuwa har da kokon bara suka nufi wannan babban ɗakin taro domin tattauna wannan batu na taron majalisar yankin duniya mun gayyato dr elharun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don jin me zai ce dama ba an kafa ta bane don ta warware matsalar duniya kamar yadda wani malami yake cewa ai ita wannan majalisa ta ce ta duniya ne saboda mai ai tun yadda aka tsara ta da aka kafa ta amerika ita ta yi uwa ta makarbiya da kawayenta kasan ingila kasan jamus kasan faransa da rasha duk da cewa ana ganin kamar sun raba gari yanzu amma dai abin da ya yi rasha shi ya amerika abin da ya amerika shi ya faransa abin da ya faransa shi ya ingila abin da ya ingila shi ya italy abin da ya italy shi ya germany abin da ya germany shi ya belgium yanzu ba sun tattaru ba suna karkashin kungiyoyi guda biyu da european union wanda kungiya ne na tattalin arziki da al'ada kuma suna zuwa a ƙasan kungiyar kawance na gaban tekun yammacin amerika nato duk waɗannan ƙasashen membobi ne a eu membobi ne a nato kuma su ke tafiyar da duniya su ne karfin majalisar ɗinkin duniya ai majalisar ɗinkin duniya suna ne inda gida ke saƙan shi ne wannan majalisar tsaron da aka samu membobi aka ba su kujerar dindindin aka ba su damar hawa kujerar naki wannan shi ne matsala kuma wannan shi ke kawo tarnaki cewa wannan majalisar ɗinkin duniya ba an gina ta bane don ƙasar Nijar ko ƙasar Chadi ko kasan kamaru ko kasan najeriya ko kasan italy ko egypt ko kasan egypt ko kasan burkina faso ta gino a an gina ne yadda america za ta ci gaba da mamaye duniya shi yasa ma hedikwatar majalisar ɗinkin duniya aka ajiye shi a america kuma manya-manyan bangarorinta kamar bankin duniya da asusun ba da zamani ake yi su a kasan america. kuma yanzu zancen da ake america ke ba da kaso mafi tsoka wajen ne kudaden da ake bukata na tafiyar da majalisa to saboda haka ita wannan majalisa za ta iya cewa ba an tsara ta bane ta fahimci matsalolin ta warware su in ba haka ba ai yadda aka zo aka kashe mu'ammar gaddafi kamata ya zama shine ajanda na farko duk shekara in aka zo wannan taron gari ya aka kashe wannan mutumin me suka kashe a yi wannan bincike amma ka ga an kashe shi an wuce wurin ba ma a magana kuma wannan shi ya jefa kasan libya cikin bala'i ya zo ya shafi kasan mali ya shafi kasan nijar ya fantsama ya shigo najeriya kuma zai ci gaba da fantsama saboda ba zaman lafiya ake so a yi ba. dokta akwai wani akwai wani matsala kuma babba wanda yake yawancin shugabannin sun je ne su a to da kokon bara zuwa wajen wannan majalisa na cewa a ɗan yafe musu bashin da ake bin su wannan kasashe kamar sun kasa ma sarkin fawa don sarkin fawa yakan dauki bashi ne ya biya bashi su kuma kullum kawai bashin suke tarawa ana ganin akwai wani abu da za a musu akan maganan bashi da ake bin su yawa wannan kasa ta ka tuna mu ai cikin jawaban da shi ne girma muhammadu buhari ya majalisa ya kira ya yi kira da a yafe ma najeriya ba su kan da take ci to kaga wannan ai kuma su idan suka ji na sai su dariya sai kai ka ji abin da yake cewa tafiyar da zai yi mutum ɗari ya ba a su kai raka shi mutum ɗari amma an je ana cewa ana roƙo a yafiya kuma matsalan da ake samun waɗannan kuɗaɗe cinyewa ake yanzu in an yi shekara takwas me za ka nuna ka ce an kawo da ya canza rayuwar mutane na Najeriya babu sai dai a yi bayani in ka bi yanzu sai ka ga ba haka bane an ce an fitar da mutum miliyan ɗari daga talauci ko ko an sa miliyan ɗari an ƙara dirya su cikin talauci to waɗannan su ne matsalolin an kira wai a yafa bashi ta yaya za a yafa bashi ga arziki da Allah bayar kuma ga sata da ake yanzu kwanaki aka ce babban akanta na ƙasa ya saci kusan naira biliyan ɗari to zancen ma da ake kusan an ba da bayanansa to ka gani to tura suka ji haka ai za su ce eh wannan wasa muke ba mu shirya gyaran kasa ba to yanzu wai mu yawo shugabannin da suke da bokon bara a taimaka musu a basu sai zama na alaƙa mu da tura shine mu mu yi bara mu roke su su ba mu kyauta kusan duk shugabannin afirka ba wanda bai roko ba a taimaka musu akan wata matsala ɗaya ko biyu alhali kuma mu muke da arzikin da ke duniya gaba da amma da yake ba mu da shugabanni masu basira masu kishin kasa masu hangen nesa waɗanda da gaske suke yi wajen gina kasashen su ya zama musu damu ba wace kasa ce ke a nahiyar afirka take da kyakkyawan mu'amala da wata jami'a musamman department bangarorin da ake nazarin abubuwan da ya shafi arzikin kasa ma'adanai da ke cikin kasa gwamnati. gwamnatoci nawa ne suke mu'amala da waɗannan jami'oi waɗanda suna da masana da kwararru waɗanda nan take za su gaya maka arzikin da ke jiha su ta dabarun yadda za a sarrafa wannan arzikin a cin wuriyarsa babu hasali ma gwamnatocin faɗa suke da jami'oi da masana to kaga ai ba mu shirya gyara ba saboda haka batun mu je muna mu je majalisa dinkin duniya ya zama zaure ne na bara na roƙo cewa a yace mana ai roko ne wani nau'i ne na roko ko kuma mu kawo kuce-kuce matsala kaza matsala kaza a warware kaga ai wannan muna yaudarin kanmu ne kuma ba mu shirya gyara ba da arziki Allah ya bamu amma a banza ya zama nan mun kasa yin tsari yanzu can da ake yi ina da wata ma'aikata mai kama da banki a shirye suke su zo su ba da tallafi ma kasashen nahiyar afirka na kimanin kuɗi dala biliyan ashirin malamar sun ce idan suka bada wannan taimakon kamar rance ne amma ba kuɗi ne za a biya su ba abinda suke so a zo a zauna a yi tsari kasashen da suke da arzikin man fetur ko arzikin lugulu ko arzikin zinari ko arzikin tama ko arzikin zinc ko arzikin kofa su zo mu shirya tsari yarjejeniya cewa kullum ko duk sati ko duk wata za mu haƙo adadi kaza kudinsa kaza an rage mana bashin da zan bayar da zai gina kasashe to kaga ba da ba ni karamin alhaki shekarun baya akwai kamfani daga kasar america a shirye suke su shigo su gina titin jirgin kasa na zamani wanda zai haɗa nahiyar afirka gaba daya to mun ba da wannan jawaban ga gwamnatoci ba wanda ya ce eh a shirye suke kage sai a haɗa baki da a zo a sace arzikin kasa to kaga matsalolin da muke ciki ke yanzu ana bukatan a nahiyar afirka a samu masu hangen nesa masu kishin jama'ansu masu kishin su masana su haɗa su fitar da ƙarfi guda ta don gyaran afirka wannan shine zai za ya sa mun ci amfanin arzikin da allah ya bamu mun kawo ci gaba mun gina amma ita wannan dimokuraɗiyya da bature nan na turo mata wani salo ne na likita al'umma na damfara na yaudara na karya ka dauki kamar nan najeriya da dawo da demokuraɗiyya daga 1999 ka dauki rayuwar 'yan kasa ta ina ne suka samu ci gaba ta fannin ilimi ta fannin kiwon lafiya ta kula da muhalli ta ta ina ne suka ci gaba babu babu amma ta sa a gaba kowa ya zama maloriya. kansila ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya ne dan majalisar wakilai ne balle gwamna su biloniyoyi ne to kaga wannan ai tsarin an shirya wani coge ne ya zama na masu tafiyar da demokuraɗiyyar ke azurta talaka da rayuwar yoyo Allah mutane da kyar suke ci abinci da kyar ake ci abinci to kaga ai za ka iya cewa ai wannan an yi baya ba zan yi To, Dokta kana Ina jika. To, Dokta da ƙarshe akwai masana irin ku da kuma malaman jami'a da suke yi wa wannan majalisa kallon hadirin kaji. Kana ganin ya kamata a sauya ta ne kuma ya kamata a yi mata kishiya ne? Eh, kamata a yi mata kishiya. Sauya waɗanda ke cin amfana da ita ba za su yadda ba. Ko wajen yin kishiyan ma ba za su yadda ba sai inda karfin su ya kare. Amma kamata a ce an fara wannan tunanin. A baya kamar shekara hamsin da ya wuce an kirgo wata ƙungiyar da ake kira non alert movement yawancin kasashen da aka yi ma mulkin mallaka ne suka tattaru suka haɗa ƙarfi da ƙarfi suka suna yin tarurruka su zabu wata ƙasa su ma duk shekara a taro to yanzu ba wannan ƙungiyar ba non alignment kowa ya samu bangare ko dai ni kasa ta tana bin america ne ko kasa na na bin faransa ne ko kasa na na bin ingila ne ko kuma ni ina bin germany to yanzu akwai bukatan a samu kishiya wanda da gaske kawo ƙarshen wannan shiri namu na uku kuma na ƙarshe na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon dr alharun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna nigeria ni awal kuma da shi na gabatar nake cewa sai wani jikon da wani ne kuma muka kawo ƙarshen jiran shishar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shafin Bloomberg ya bayar da rahoton cewa babban kamfanin mai da iskar gas na Najeriya NNPC na wani yunkuri na cin gajiya daga bukatun kasashen turai na samun sabbin hanyoyi na samar da iskar gas bayan kaddamar da ayyukan soji da rasha ta yi a cikin kasar ukraine a wata hira da da manema labarai a birnin abuja babban birnin najeriya shugaban kamfanin na npc mele kyari ya bayyana cewa dukkanin shirye-shirye suna tafiya kamar yadda aka tsara ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa game da samar da kuɗaɗe ba tare da bayyana cibiyoyi da ke sha'awar tallafawa aikin shimfiɗa bututun ba wanda tsawonsa zai kai kilomita 5,600 wanda kuma zai kai iskar gas zuwa ƙasashe goma sha ɗaya da ke gabar teku a yammaci da arewacin nahiyar afirka wanda kuma zai isa zuwa kasar morocco kafin isa da shi zuwa italiya ko spain kungiyar tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka wata hada kasashe goma sha biyar ita ma ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya to masu sauraron mu ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniya anan ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya